والسابقون السابقون da kuma masu ligiligi wajen ayyukan alheri a duniya to a lahira ma su ne za su riga shiga aljanna